sannan ku shiya ku yi like sannan ku danna alaman ƙararrawa domin in mun sa sabon bidiyon mu ku samu bayani a mafarkin janaba mutumin da ya mafarki yana da janaba daga wani abu da aka haramta mishi wannan yana nuni akan zai yi ɗimuwa al'amuransa wasu malaman kuma suka ce zai yi tafiya amma ba zai samu abin da yake so ba a wannan tafiyan nashi ba zai sadu da manufan shi ba sannan mutumin da ya yi mafarki ya yi wanka ya yi wankan janaba amma bai da rigan da zai sa ko kuma bai da tawul ɗin da zai goge jiki wannan yana nuni akan zai tsarkaka daga wannan ɗimuwan sannan kuma zai samu zai sadi zuwa abin da yake so amma mutumin da ya yi mafarki yana wankan amma bai cika wankan ba shi kuma wannan yana nuni akan ba zai sadu da muradin nashi ba malamai sun yi magana da yawa akan mafarki na janaba malam abu sa'id wa'izi yana cewa shi mafarkin mazi dukiya ne mai karuwa mutumin da ya mafarkin mazi mutumin da ya mafarkin wadi shi kuma dukiya ne amma da ba za ta wanzu ba shi kuma mani dukiya ne amma zai wanzu idan ka yi mafarkin ɗaya daga cikin haka malam ya ce tawilin shi kamar yadda muka yi bayani ne a farko ma'ana idan kai mafarkin maniyin ne ya zo maka to dukiyan za ta yi idan kuma maniyin ya fita ne daga cikinka to dukiyan ne za ta fita duka wa'annan abubuwan da na lissafa idan ɗaya daga cikin ya zo maka to za ka sami irin bayanin da aka yi ne sannan mutumin da ya mafarkin maniyi mai zafi wannan ana mishi tawili da mutum zai samu dukiya daga wata taska kamar irin zinari haka idan kuma maniyin mai fatsi-fatsi ne wannan yana nuna ana mishi tawili da mutum zai haifi yaro mai yawan rashin lafiya idan kuma maniyin ja ne wannan ana mishi tawili da mutum zai haifi yaro amma rayuwar yaron ba za ta yi tsawo ba idan kuma maniyin baki ne wannan ana mishi tawili da mutum zai haifi yaro amma yaron zai shugabanci mutanen gidansu Shashin masu fassarar mafarki wasu sun yi magana a game da maniyi da ya aka same shi daga dabbobi. wannan malaman mafassarar mafarki sun ce dukiya ne da ni'ima. Malam Ibn Sirina shi kuma ya yi magana ya ce mafarkin maniyi dukiya ne da ni'ima mutumin da ya mafarkin ya ga maniyi cike da ƙwarya. wannan yana nuni akan zai sadu da dukiya da zai ijiye ta sannan kuma zai samu amfani a wannan dukiyan a nan za mu takaita muku wannan bayani na fassarar mafarki idan kuna da ƙarin bayani sai ku bibiye mu a youtube channel ɗinmu insha Allah za mu kasance masu sauraron ku alhamdulillahi.